الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم إثان إلى يوم الدين ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما ومنع إتحيلة هنا صحة صلاة إنجنش صلى wa saumin ta hana ingancin azumi watan idan mace na da haila watan ba za ta yi sallah ba kuma ko ta yi sallah sallah ba ta inganta haka nan kuma haila ta hana ingancin azumi saboda sallah shari'in ta sai da tsarki don haka ga idan mace har ta yi sallah ko da ta yi arwala arwala ta ba ta da amfani haka nan kuma ta hana ingancin azumi shi ma azumi shar'i ne sai da sai da tsarki a shar'in ingancin azumi wato sai da niqam min al-haili sai in ya kasance babu haila in mace tana da haila tana da mani'i mani shi na hana ibada wa ma sannan kuma ta hana wajibcin su idan mace kasance tana da haila sallah ba ta waje ba gare ta idan mace tana da haila azumi ba shi waje ba gare ta amma ba za ta ranka sallah ba amma za ta ranka azumi shin in ta ranka azumi ta ranka shi bi amrin jadidin ko ko dai da wancan umarni na farko maluma sun ce bi amrin jadidin da ainihin wani umarni na sabo ba wancan umarni ba saboda mi abin da yasa suka ce hakan ga suka ce wai shi ranko wujubul qada'i wasu abin suka ce wujubul qada'i wa tanfar'un fi wujubil ada'i in an ka ce wujubul qada'i wajibcin ranko far'un fi wujubil ada'i far'i na daga wajibci na ada'i ashe marfu wannan ha ranko zai doke gare ta in an ka ce a ainihin wujubul qada'i wajibcin ranko far'u wujubil ada'i far'i na ga wajacin ada'i ashe kenan wujubul ada'i aslun ne wujubul ada'i aslun ne to in an ka ce asali ya doku ya za a yi a ce an doki asali kuma amma an bar far'i a ce an sare ice an sare ice amma an bar rehe ne rehe ne ba zai amfana ba sai maluma sun ka ce a'a wujubul a wujubul qada'i laysa far'un ala wujubil ada'i ba far'i na ga wujubi na ada'i ba don hakan ga wala ta fi'u don haka shi ada'i ba zai a qada'i ba zai doku ba ina ganin wannan kauri ne na Hanafiya eh sun kace yaushe na aka cewa an jaya asuli an doki asuli kuma a ce an bar far'i an doki wajen asuli amma shine ada'i amma kuma a ce an bar far'i ne shine wujubul qada'i sun kace wannan ba zai yi ba don haka wa huwa na ha ya dauku daga gare ta a'a sai dai mu ce shi wajibcin a ainihin watan wujubul qada'i laysa far'an ala wujubil ada'i ba far'i ne na ba da an ce far'i ne na da sai a ce a shi wannan bi amrin jadidin wujubul ada wujubul qada'i bi amrin jadidin da wani umarni sabo a ashe nan kaga asaluna kenan alqada'u wujubul qada'i asalun ne ba far'un bane abin da sa wannan hukunci bai hau sallah ba ita sallah yawa gare ta cikin yini so biya aka yanta azumi shi kuma cikin shekara so guda aka yi ne sai in ya faɗo na irin wannan haka ma talaqan wa bada iddatin haka nan kuma idan mace na cikin haila haila ta hana tsalaƙan mace in tana cikin haila ba a sakinta kuma har mutum in ya saki mace cikin haila saki yayi kuma amma wajibi na shi kama aure ne in ya kasance sakin na rijiyi ne in ba bacci ba in ba bacci ba ne wa bada a iddatin wa bada iddatin haka nan kuma haila ta hana kididdiga idda idan mace tana cikin haila ba ta cewa ɗaya kenan a a sai in haila ta ɗauke tsarkin da ta samu bayan haila ta ce ɗaya kenan wa wata a farjin aw tahta izarin walau ba'ada naqa'in wa wata a farjin haila ta hana taki ga farji mace in tana haila ba za a sake ta ba ga farji liqaulillahi subhanahu wa ta'ala fa nisa a fil mahidi ku nisanci mata cikin ku lokacin haila fa idza tatahharna fa atuhunna min haythu amarakumullah idan haila ta doke to ku zake musu inda Allah ya ba ku umarni shine ta farji aw ta hata izalin, haka kuma haila ta hana takin mace ta hata izalin, ma baina surati hawa rukubatiha da bakin cibiyar ta zuwa wajen ta, duk ba a takin mace nan mutum ba zai sa farji ne cikin cibiyar mata ta yi tana haila ko kuma tsakankanin ka da tana haila saboda wannan zai kai ga shi take farjinta don haka an ka hana jin daɗi da ita da duk abin da a tata izarin amma sai ta ɗaura zaninta in ta ɗaura zaninta shi kwanciya da ita kuma shi istimta'i da ita shi daɗi da ita amma abin da take kamar da ya zo cikin hadisi ingantacce na manzo sallallahu alaihi wa sallama walau ba ana niqa'in koda ko bayan jini ya doke na jini ya doke mamaci watan ta yi taimama ta yi sallah kaga ta samu tsarki da haratu wannan taimama saboda mun ce ba ta ɗauke kari ko to in ta yi taimama ta yi sallah ba zai take ta ba wannan lokacin ko kuma bayan ɗauke wa jinin ba ta wada yin wanka ba haram na shi take ta wata yammumin wata yammumin haka nan kuma bayan taimama idan ta idan jini ya ɗauke mata ba zai take ta bayan ɗauke wa jini haka nan kuma ba zai take ta ba bayan taimama da ta yi ta yi sallah in sai in ya kasance watan shi na cutuwa kwarai kila ta jima da hailaki da ta wajen kwana goma sha biyu tana haila ko kwana goma tana haila haila ta ɗauke mata babu ruwan wanka ta yi taima ta yi sallah to wannan kan ya samu ita ke ta waraba a hadatin walau janabatin warab a hadatin haka nan kuma waraba a hadatin ha haila ta hana ɗauke karinta mace in ya kasance tana da haila karinta ba zai ɗauku ba watan walau janabatan koda ko janabata taqaddamat wadda kasance ta gabata anil haili taqaddama alal haili aw ta'ahhara anha ya kasance koda wankan janaba na ita janaban nan taqaddama alal haili ta gabace haila kamar yanzu Allah misali a ce mace na da janaba ta tashi da su haka hanta wanka sai ga haila ta taho mata ta ganin janaba ta gabace haila aw ta'ahhara anha koda ko ainihin watan ita janaba ta yi jinkiri daga haila mace na da haila tana cikin haidata ta yi mafarki ko ko mijinta ya kwanta da ita ta yi da ita ya taɓa jikinta ta taɓa jiki ne har ta kai ga inzali cikin wannan halin to ka ga nan a ainihin a janaba ta isku haila ko kenan ta ahara anha to ko da haka nan daina bai yiwa mace ta ce tana da janaba ko wata ta haifa sai ga haila ta ce to bar ta yi wankan haila ta jira wankan janaba ta yi wankan janaba ta jira wankan haila tana da janaba ko ta tashi sai kasance ga haila ta zo mata to ba ta sha bari ta doke wankan haila ta bar wankan bari ta doke wankan janaba ta bar wankan haila haka nan kuma in ya kasance tana da haila janaba ta kama ta mijinta isim ta yi da ita ko ta yi mafarki har ta yi inzali ba ta sha bari ta doke wankan janaba ta bar wankan haila ita da ada istimrari <coughs> wadda masjidin wadda masjidin haka nan kuma haila ta hana shiga masallaci mace in tana haila ba za ta shiga masallaci ba sai fa in ya kasance tana jin tsoro akan rayuwarta ko akan kudinta in tana jin tsoro illa li hawfin ala nafsin aw malin in tana jin tsoro akan kudinta ko akan rayuwarta wannan kan ta samu ta shiga masallaci kuma ta kwanci ta yin ciki ta kwanaki ciki to in tana cikin wannan in tana cikin wannan halin ke da alal misali kamar an samu wani tsoro tsoro na na firgita ya kama da tsoron firgita ya kama mutane sun ka shige cikin masallaci kamar da ya taba haura cikin birnin Madina sai Ibn Musayyib ya ce nayi kwanaki cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama baka jin motsin kowa cikin birnin Madina wata fitina ce ta barke cikin birnin Madina ta hana mutane yawo babu wanda mutane da sun ka tsira wa sun ka shige cikin masallaci yace ina cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama hedi sace guda yace wallahi ko kiran sallah ba a yi duk birnin Madina babu inda zaka je kiran sallah Ya ce abu guda ka sa in gane lokacin sallah ya yi in ni ji gunguni daidai daidai kabarin mazo sallallahu alaihi wasallam duk lokacin sallah zan ji gunguni daidai kabarin mazo sallallahu alaihi wasallam sai in gane lokacin sallah yi in tashi in yi sallah to kaga idan mace kasance wani tsoro kai ga an kasa mata cikin masallaci an hakulle su cikin su akwai masu haila cikin su akwai masu nifasi to nan ba za su yi sallah ba ba za su yi itikafi ba ba ta cewa tun daga ta cikin ta samu tana cikin masallaci bari ta yi sallah ko kuma ta yi tikafi don hakan ga haila ta hana shiga masallaci illa li hawfin ala nafsin aw malin fala ta'takifu wala taqufu wala ta'takifu ba za ta yi tikafi ba wala ta dufu ba za ta yi dawafi ba saboda dukkanin waɗanga sharadin su sai cikin masallaci ba ta yi tikafi ba tikafi sai cikin masallaci don hakan ga za ta yi tikafi to me ka hana ta yi yi tikafi ba ne sai da azumi ita kuma ba ta azumi wala ta dufu ba ta dawafi ba a dawafi sai cikin masallaci ita kuma haila gare ta mace mai haila ba ta da tsarki shi kuma dawafi shar'i ne tsarki don hakan ga wala ta dufu wala ta atakif wala ta dufu ba za ta itikafi ba ba za ta yi dawafi ba wa masa mushafin zakira'atan mushafin haka nan kuma haila ta hana ɗaukar alƙur'ani mace in tana haila ba ta ɗaukar alƙur'ani bi dalilin qaulihi ta'ala la yamassuhu illa al haruna ba wanda ke doka alqur'ani sai mai tsarki ita kuma mai tsarki bace don haka ba za ta doki alqur'ani ba wanne fatu damun ah, harajan la qira'atan la qira'atan banda karatunta to an ce ba ta doka alqur'ani amma kuma an ce la ban da karatu kenan li alimatin wa muta'allimatin to ita alima tana karatun alkur'ani ga ta da haila tana yi sai ɗaliba ta buɗe ko kuma ɗalibi shi buɗe tana karanta mai amma ba ta riƙawa tunda an ce wa masa musafin haila ta hana taɓa alkur'ani ashe mace in tana haila an hana ta ɗauki alkur'ani amma ba a hana karatun ta ba in kana alimata au muta'allimatan ashe kenan alima ya za ta yi sai ainihin shi ɗalibi almajiri shi buɗe mata tana karanta mishi dake dake ba za ta rika ba in kuma kasance ita ɗaliba ita adda haila sai malamata ta buɗe mata tana karantawa amma ga har da ta wadda ta gudun ta kuce mata sai shi kasance ta buɗe an ka buɗe mata ko kuma aninta ko wani dan uwanta ko ta kaunata ta buɗe mata alqur'ani tana yi tana karantawa in ta kaita ce je kita mini tana karanta har da ta gurin ka ta zube to wannan ya halatta don haka sun kace banda alima banda muta'allima tunda can an ce ba ta doka ashe in ba ta doka za ta yi karatu ashe kenan in za ta karatu za ta karatu amma ba ta da doka ba in ta doka wannan ta yi haram damun kharaja lil wiladati ولو ba'da tawamaini to والنفاس shi kuma watan jini na biki damun jini ne haraja mai hita lilwulada saboda haihuwa shi jinin shi an nifasi ko da haihuwa an nifasi to maluma abin suka cewa nan ga jini ba shi an nifasi ba haihuwa ita an nifasi din an ce damun nifasi ko a shekin nun nifasi haihuwa ita an nifasi ba jinin ba tun da bayan a ce shi an nifasi kuma a ce damun nifasi a jingina shi ga kai ne bayuwa ko a shekin nan kaga watan eh, shi dai haihuwa ita dai wulada ta kace mun nifasi shi kuma ana kira da mun nifasi jinin haihuwa ita kuma wannan mai nifasin ana kiranta nufasa'u nufasa'u shine sunanta mace mai biki. jam'uha nifasun abinda a jam'in ta nifasun matattaki masu beki mawuradi ne nufasa'u mace mai beki shi kuma jinin shi kuma ita haihuwar ita aka ce manifasu amma sai an ka ɗoke ta sai an ka aza ta ga ainihin jinin da ka hitowa majazan kenan walau bayna tau'amain to shi ko makaranta ta mika ce warko wanne fasu wanne fasu ta'arifi ne me ake ce manifasi yace damu jini na haraja mai hita lilwila ke saboda haihuwa ashe banda jinin da taho ba dan haihuwa ba banda wanda ya hito gabanin haihuwa wannan ba nifasi bane jinin da ka fara hito mace gabanin haihuwa ba nifasi bane sai alkashe shi da can mace mai ciki wadda ta samu haila dan yakan yi sai kwana uku da jinin nan ko ta kwana hudu da jinin to ba jinin nifasi bane jinin haila tana don haka ga in ya doge tun da ya kai lokacin haihuwa injinin ya doge mata doge mata in ya kai kwana goma sha biyar in dai kai kwana ashirin ya kai kwana talatin bai bar hituwa ba ta yi wanka ta bar sallah jininta na jininta na haila ya doke mata kenan lokacin ƙarar jinin haila ya gare ta a shekin da an ka ce damun da ti wanda ka hituwa saboda haihuwa to ya hidda mai gaba ne haka nan sai wanda hito bayan haihuwa ko tare da haihuwa wannan shi ake kira nifasi to shi wannan jinin wanda ya to walau bayyana tau ameni walau bayyana tau ameni ko da ko tsakanin tawaye na guda biyu ya jini da ya to tsakanin tawaye guda biyu abinda ake ce ma tawaye yaran da an ka haifa tsakanin haihuwar guda da guda bai gota ma kwana bai gota ma wata biyar ba in ya kai wata shidda ba a ce musu tau amani ba a ce musu tau amani in an ka kira su tau amani shi kasance an haifi guda da an ka haifi guda an kai wata biyu an hako haihuwa guda to duk ciki guda na batsanin wahidun na duk ciki guda na an gane wannan ko kenan guda ya guda ya hito guda ya jinkirin hitowa to in an ka samu jini bai na tau amaini tsakanin waye biyu ya za mu ɗauki wanga jini wanga jini da an ka samu bai na tau amaini wasu maluma sun kace nifasi na wasu maluma sun kace halici idan ya kasance mace watan ta haihu da ta haihu jini ya taho mata ya kwango sha biyar ko ya kwan ishirin sai ya ɗoke da ya ɗoke jinin gabanin ɗokewa ta yi ta kwango biyar cikin tsarki sai jini ya taho to wanga jini zo hailana wasu maluma sun kace a'a nifasi na wa'anda sun kace wa'anda sun kace nifasi ne can tana da kwana 20 ta samu kwana goma biyar to wani wancan na in wancan na sai ta hada shi da shi ko za ta hada su amma nan ga saboda misala za ta hada wancan wancan bai kai kwana ce ba wallo bai da meni wasu maluma suka ce a abinda dai za a ba a gani tsakanin wancan jini da wanga in ya kasance jini ya taho mata jinin biki ya kwan 20 da kwan 20 ya doke ya kwan goma sake dawowa to nifasi ne tunda nifasi ne ashe kenan za ta bashi hukuncin nifasi to mustaqilli za ta bashi koko za ta hada da wancan maluma sun kace za ta dora shi da wancan ne gajin da ya gabata can tana da 20 yanzu gashi ya dawo sai ta shiga da kididdiga in ya kai kwana 40 kenan jinin ta na na farko ya kare sai ta gama an yi kai kwana a nan muna da 20 ko ga 40 60 kenan ko to shikenan kwanukan tana bikin ta sun kare bikin ta na farko kenan to in ni wanga ya kare bayan haka nan an kwan 60 an kwan 40 sai ta koma sai ta haihu wanga jini ya kwan 40 da jini ya kwan 40 sai ta haihu ashe in ta haihu haihuwan kan nifasu mustaqillun jini na maka ɗaiki an gane wannan ko to ta yi ce ni walau bai da amani wa in ta hallala huma fa nifasa ne walau bai na tau amaini walau bai na tau ko da ko tsakanin tawaye juna ai shikenan yanzu mun samu baina jini mace ta haihu bayan haihuwa ta jini kwan 20 da kwan 20 sai ya doke ya kwan goma ya dawo a shejinin gaje dawo za mu doke shi nifasi ne in mun ka doke shi nifasi ne sai ta hada hidon ce nan ga to in mun ka doke shi haila ne fa nawa sun kace hailata in mun ka doke shi hailata mace ta cikin ta ya wuce wata da mi agwagudun hailata kwana ishirin ko ishirin wani hauha talatin kenan ko ashe kenan in mun ka ɗauki hailana za ta zamna a ƙasar haili in mun ka ɗauki nifasi na za ta zamna a ƙasar nifasi an gane ko ta wuce gaba yi wa aka taruhu sittuna hmm. shi na shi a ciko wa in ma fa nifasani ba ai bayani ne ba wa in ma fa nifasani idan ya kasance tsakanin jini na farko da jini na biyu an ka samu tahalluli menene tahalluli mace ta ta haihu da ta haihu jininta ya kwan 60 ya kwan 60 sannan ya doke da jinin ga kwan 60 sannan ya doke bayan dokewa ta yi ta samu tsawon lokaci ko ta samu wata guda ko ta samu bayan ɗaukewa ta yi sai ta samu kwana ashirin ko abin da bai kai ba sai ta haihu to in ta haihu can wancan jini na farko kwana sittin ya yi don hakan gaba ta gama shi da wanga ba wa magana talfiki an gane don haka ashe nan wa in ta hallala huma fa ne idan jini na farko haihuwa watan tawaye na gare ta da ta haihe guda sai ta kwan 60 tana haila tana al'ada tana jini da ta kwan 60 tana jini sai jinin ga doke bayan dokewa jinin ga an hakon goma sai ta haihu to in ta haihu haihuwan ganin nabi ba a gama shi da wancan saboda an samu tahalluli abinda at tahalluli na nan ga shine wancan kwana 60 yayi bayan ya kwan 60 kuma sai ga tsarki ya shiga tsakani bayan shiga tsarki bayan tsarki ya shiga tsakani sai ta koma haihuwa to yanzu sai muka ce ba mu samu tahalluli na tsarki ba da ta haihu jini ya kwan jini ta haihu haihuwa ta farko jini ya kwan arba'in bayan ya kwan arba'in sai ta koma haihuwa ba a samu ta halloli ba tsakani to duk jini can gudana haihuwa guda za mu ɗaukata can ta haihu da ta haihu ta kwan arba'in da jini jinin gada kwan arba'in sai ta sake haihuwa in ta sake haihuwa jinin can na doge kenan don hakan ga da wanga jini na haihuwa ta biyu da wacce duk za a kaba su wanga jini na haihuwa ta biyu kwana 20 za ta ɗebewa ciki ne in ta ɗebi kwana 20 shikenan ta ƙare kwana 60 na na bikinta in jini ya ɗauke ta wanka ta shiga sallah in bai ɗauke ba ta wanka ta shiga sallah wa in tahallahuma fa nifasani wa akasaruhu minene mahi yawa ne wa akasaruhu 60 yawman inda maliki Allahu anhu wa imamuna maliki tambaya ta dangane da ɗan ma'anya zuwa wajen sallah eh. shin lokacin da dai na tabbatar da lokaci ya yi ko kuma ni ji an kira hmm. to tun daga ɗoka buta ta hmm. zuwa in yi arwala dai cikin niyya ne. ko eh. sannan an an to an kai ikama sannan zan ɗan niyya in ni ɗaya zani in tare da liman zan kalmi niyya ta sallah tare da kuma niyyar da nuna mm. shin wacce niyya ta wadda ni tun kamin in arwalla ta isa ko ko in to wurin an kai ikama sai na koma wata niyya to kun ji tambaya ta yi tambaya shi kai akan niyyar sallah in an kace an yi kira da jin kira lokacin sallah yi sai mai sallah ya ɗauki buta da niyyar shi arwalla ko shi da niyyar sai shi tsarki shi hito da wurin tsarki shi arwalla duk da cikin niyyar sallah yake da ya tuho ya yi arwallah ya ƙari arwallah ya tuho jan sallah ya yi niyyar sallah shin in bai niyyar sallah ba akwai sallah ko ko dai sai ya niyya bai niyya ba akwai sallah ko ko sai ya niyya to bambanci gare su arwalla wasa'ilu ce sallah maqasidu ce maqasidu ba a niyyar ta sai tare da aikinta wasa'ilu ana niyya ko ba tare da aiki ba ita arwalla tsani ta saboda ba a sallah sai da alwala an gane ku watan kullu ma la yatimu alwajibu illa bihi wa wajibun sallah wajibata don hakan ga ashe kenan sallah ba ta cika sai da alwala Alwalla ashe tsani ta wanda shine za a sakawa a ci masalla to shi tsani ba a bashi hukunci cikakken hukunci irin hukuncin abinda za a kai gare shi dan maqasadun nan sallah ita maqasadun shi ita kuma alwala wasila ce tsani ne wanda za a hawa a ce masalla an gane to yanzu Allah misali da ka ji kiran sallah sai kai maza ka dauke buta da ne ka taika taɓa ruwa in ka taɓa ruwa in ka fito mi za kai da ka hito sai ka mance gaba idan da ne alwala kai alwala shi kenan alwala ta yi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa innamal a'malu binniyati fil maqasid la fil wasa'ili innamal a'malu niyyati sihhatuha wa kamaluha fil maqasid la fil wasa'il irin irin wankan janaba ta dauki ruwa kana gogawa ka shiga wace wajen wankan janaba sai kai wanka dabe kai niyya ba wankan janaba yayi saboda wasila ne ka taho wajen arwalla kana goga kana arwalla kan mace da niyya arwalla ba kai niyya arwalla ba arwalla ta yi saboda wasila ce ka to wajen sallah kai a wallahi har kare ka to sai ka bata sallah ba kai ne sallah azhar ba kai ne al'asar ba illa asar ce in magariba ce in sha ta ba kai ne babu sallah saboda ni mal a'malu binniyati ko fil maqasidi sihhatuha wa kamaluha fil maqasid bin niyati wa inna ma likulli ru'in ma nawa kuma da abin sa an kace na maqasidu akwai ababan da ya kasance wajibai na yanzu kaga irin tsarki ba a niyya wajen tsarki in kai gadi baka niyya ai wajibi na ko don haka sun kace ga maqasidu dan ka doki ba a ce ga wajibatu ba ba a ce niyya farilla ce ba ga wajibatu saboda me akwai wajibin da bai da niyya sannan ba a ce kuma ga alwajibatu ba sunanu akwai sunna da bata da niyya yanzu irin kiran sallah ai sunan na ai bai da niyya <laughs> an gane to irin irin wannan tambaya kare ta amfani alhamdulillah an ji jawabin tambaya alhamdulillah lokacin eh har abada har abada sai an mai da sallah ma amalu bin niyyati wa ma likulli imrin ma nawa sallu ala nabi sallallahu alaihi hmm? jahilci bai zama urri hmm. ayyana nifiyana an kace da hmm. aballe jahalan ai bisa ga haka na maluma sun kace wajibi na wajibi na sanin sanin sunan ken salloli sanin sunan sallah wajibi na don haka mai risalar kulla babi auqatu salati wa asma'iha babu auqati salati wa asma'iha da sunan nakinta dan ka sami zakawaniya sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kada an yi an ba ne ai ba ne da haramun da fara yi bayani eh. a yi hankuri yau kusan ba mu haya karatu da wuri ba saboda akwai wani babban wani babban malami kuma ubanmu wanda ya kusance kusan jigo na ko rukuni na ga shi gidan uban doma ba ba sai da sa'adu shi Allah ya karbi rayuwa ta yi to aka ce za a yi jana'iza ta yi karfe tara to bisa ga haka mu haka ya kamata a tsaya a yi jana'izar nan tare da mu tabarukan domin a da yawa maluma na cewa idan rasuwa ta samu ta salihi to tsayawa a yace ya hina fila ga na filin da ka saba da yi